a tafi da rahoto daga Najeriya game da shirin samar da wadataccen abinci mai inganta lafiyar al'umma da yaƙi da yunwa wanda shine taken bikin na bana. Masu ruwa da tsaki akan aikin noma sun ce lokaci yayi da ya kamata Najeriya ta mai da hankali wajen bunƙasa noma ta hanyar samar da kayan noma na zamani. mu kullum muna da duhun kai na rashin wayewa da noma na zamani wanda ke mun saba da noma ne na iyaye da kakanni to amma irin wanga rana ne mutum zaka zo ka ga abubuwa kayan noma na zamani da zaka iya noma hekta daga bakin ɗaya har zuwa 20 30 zuwa 50 maimakon hekta ɗaya biyu da muka saba yi Shugaban matasa na kungiyar manoman jihar Neja Malam Shehu Kamaya kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. bayan haka Suleman mana barma zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba wanda a yau ya ci gaba da tattaunawa akan wasannin motsa jiki na nakasassu tare da wasu 'yan damben zamani na nakasassu 'yan kasar ghana amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya ma'aikatar lafiya ta kasar lebanon ta ce hari ta sama da isra'ila ta kai a yau laraba ya kashe mutane goma sha shida a garin naftahi da ke kudancin kasar ciki har da magajin garin garin kana harin ya jikata wasu saboda hamsin jami'an lebanon sun yi allah wadai da wannan hari na babban birnin lardin suna faɗin cewa wannan na tabbatar da cewa yaƙi da isra'ila ke yi da ƙungiyar 'yan bindiga ta hezbollah yanzu ta karkata tana auna ƙasar lebanon prime minister mai riko najib mikati ya ce da gangan ne isra'ila ta auna wani taro da karamar hukumar ke yi domin tattaunawa akan ayyukan birnin da shirin aikin da shirin jin kai ga mutane da suka rasa matsugunansu sakamakon hare-haren da isra'ila ke kaiwa amma ministan tsaro na isra'ila yoav gallant yayin da yake ziyara a arewacin ƙasar isra'ila kusa da iyaka da libanan ya ce isra'ila ba za ta dakatar da fatattakar da take yi wa hezbollah ba domin buɗe wata ƙofar tattaunawa wani jirgin ruwa dauke da rukunin farko na bakin haure da za a tantance su a ƙasar albania ƙarƙashin wata yarjejeniya da itali ya isa tashar ruwan ta wato shingen yau laraba kenan domin fara shirin tantance dubban masu neman mafaka na roma mai tsarkakiya italy ta gina wuraren karban baki guda biyu a albania a matakin farko da kasar ta kungiyar tarayyar turai ta dauka domin karkatar da bakin haure zuwa kasar da ba ta cikin kungiyar tarayyar turai shirin wani yunkuri ne na hana shiga itali ba bisa ka'ida ba amma shirin ya fuskanci sukar kungiyoyi masu kare haƙƙin bal'adama wanda suka ce wannan wata dabara ce ta hana bakin aure yancin su na neman mafaka. wasu hotuna da kamfanin dillancin labaran reuters ya kafe sun nuna jirgin ruwan sojin italiya mai suna libra tsaye a tashar ruwan kana an yi ma wasu bakin haure goma sha shida rakiya zuwa cikin sabuwar cibiyar tantancewar wanda ke tashar ruwan wanda aka kuma killace da katangan karfe mai tsawo kana aka kafe tutocin itali da ta tarayyar turai an kara ana kara samun tada jijiyoyin wuya akan kan bakin haure a nahiyar turai inda kasashen turai da dama da suka hada da jamus da kuma poland suka dauki tsauraran matakai Firaministan Italy Giorgia Meloni ta faɗa a wani sako da ta kafe tana cewa ƙasarta ta buga misali ne don sauran ƙasashen nahiyar turai su masu biyo sawu da kafa wa irin waɗannan cibiyoyin da ita ta kafa a Albania. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya kira da a baiwa ukraine gayyata ta shiga kungiyar tarayyar kungiyar nato ba da wani sharadi ba kana a kuma ɗauki matakin tsawatarwa wanda ba na makami mai linzami ba ga ayyukan da rasha ke yi yana faɗin haka yayin da ya bayyana a gaban majalisar dokokin kasar ukraine yau laraba don bayyana shirinsa na nasara bayan yaƙi wadda kuma na nasara akan yaƙi da rasha take yi na mamayar da ta kai yi tare da ƙawayenmu wajibi ne mu sauya al'amura domin kawo ƙarshen wannan yakin ba tare da la'akari da abin da putin yake bukata ba zelensky ya ce wajibi ne mu sauya abubuwa domin tilasta wa putin ya rungumi zaman lafiya wasu bangarori na shirin wato na wannan shiri sun hada ne da alkawarin shirin sake gine-gine bayan yakin daga kawayenmu da kuma taimakon kare albarkatun ƙasar ukraine zelensky ya sha tattaunawa a kan wannan shiri wanda ya yi shi a cikin 'yan makonnin nan da shugabanni na kasashen yamma labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da mafita a kan yaƙi da yunwa domin samar da abinci mai inganta lafiyar al'umma shine taken ranar abinci ta duniya da aka yi a yau laraba 16 ga watan oktoba. wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan najeriya ke ci gaba da ɗanɗana kudarsu wajen neman abincin da za su ci na yau da gobe matsalar rashin tsaro ambaliyar ruwa tsadar takin zamani da sauran kayan aikin gona sun taka rawa a koma bayan da aka samu wajen samun yalwar abinci a najeriya a baya-bayan nan wakilin muryar amurka mustapha nasiru batsari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ware kowace rana ta sha shidda ga watan goma na kowane shekara domin yin nazari da tattaunawa akan samar da abinci mai inganci da zai yi tasiri wajen inganta rayuwar ɗan adam. Masu ruwa da tsaki akan aikin noma da ke zaman hanya ɗaya tilo na wadata ƙasa da abinci sun ce lokaci ya yi da Najeriya za ta mai da hankali wajen bunƙasa noman ta hanyar samar da kayan noman abinci na zamani domin sauƙaƙawa manoma ta yadda ko da ƙaramin manomi ne zai iya noma amfanin gona mai tarin yawa da kuma inganci kamar yadda shugaban matasa na ƙungiyar manoman jihar Niger Malam Shehu kamai ya yi ƙarin bayani. Manomanmu kullum muna da duhun kai na rashin wayewa da noma na zamani wanda ke mun saba da noma ne na iya da kakanni to amma irin wanga rana ne mutum zaka zo ka ga abubuwa kayan noma na zamani da zaka iya noma hekta daga bakin ɗaya har zuwa 20 30 zuwa 50 maimakon hekta ɗaya biyu da muka saba yi. Matsalar tsaro da tsadar takin zamani da sauran kayan da ake amfani da su a gonaki ya taimaka wajen mai da hannun agogo baya wajen samar da abinci mai yawa a Najeriya. Malam Kabiru Mai Kashu, sakataren kuɗi ne na ƙungiyar manoma a jihar Niger, ya ce a yanzu an ɗan fara samun haske a sakamakon samun sauƙin 'yan fashin daji a wasu yankuna na jihohin arewacin Najeriya. Insecurity gaskiya an samu sauki ko ana kan samun sauƙi bisa ga shekarun da suka wuce. Don da za ka ga akwai wuraren da an fi shekara biyar ba iya ko kunya ba yi ba, amma bana yanzu an yi noman nasa successfully kuma ana ana girbi. Gaskiya muna yaba ma gwamnati kuma muna ƙara kiran su su ƙara kwafin gwiwa da ƙaimi wurin security da suka ɗauka domin a ga an ƙarƙare sauran gurɓatattun da suka rage domin in babu abinci ƙasa za ta shiga cikin hali. To hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna ƙoƙari tare da samar da hanyoyin bunƙasa noma domin wadata ƙasa da abincin babban sakataren ma'aikatar gona ta jihar Niger Dr. Matthew Ahmad wanda ya wakilci gwamnatin jihar Niger a taron ranar abinci abinci ta duniya da ya gudana ya ce a yanzu sun fara shirin bunƙasa noman rani da zai taimaka wajen wadata al'umma da abinci. In Ya ce nan da 'yan kwanaki kaɗan za mu tattara manoman a wurare mafi kusa da su. domin mu taimaka masu da kayan noman rani domin bunkasa noman shinkafa a yankunan nasu. Duk da yake dai an samu amfanin gona a wannan damana ta bana akwai sassan Najeriya da dama da matsalar ambaliyar ruwa ta kawo cikas wajen yin gaba da amfanin gonar da aka samu. Lamarin da masu sharhi ke cewa akwai buƙatar ganin hukumomin Najeriya sun kai musu ɗauki cikin hanzari. Mustapha